madalla yanzu kuma kamar da aka saba sai bangaren mu na mu tattauna na wannan makon tare da babban jami'i wato bashir sharfade sharfade sai in ce gare ka Tebo marido, radio free da mun Tebo marido. to malam garba barka da dare kuma masu sauraro sannu mu da sake haduwa a wannan fanni namu na mu tattauna a yau insha Allah jiwon tattauna ta mu shine batun baiwa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje matsayin farfesa da kuma aikin koyarwa a wata jami'a da ke kasar Amurka a ranar 1 ga watan Disamba ne dai sartan ya labaran gwamnan ya fitar da sanarwar cewa an baiwa gwamnan matsayin na farfesa sai dai kuma a wani rahoto da jaridar Premium Times ta fitar ta ce wata wasiƙa ta da jami'ar ta fitar ta musanta labarin mm. inda ta ce jami'in da ya fitar da wannan ya fitar da ita ne zikau kashin kansa ba tare da sahalewar mahukuntan jami'ar ba to domin tattauna wannan batu kai tsaye yanzu haka ina tare da salo tanko ya kasai wanda shine mai biyar gwamnan kano shawara kan yaɗa labarai malam salo barka da shigowa Bakan ka dai ah, jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haka kuma ta ɗaya bangaren dai muna tare da shugaban kungiyar nan ta kaja mai rajin tabbatar da daidaito da kuma adalci da kuma tabbatar da demokradiyya wato kamar kabiru sa'id dakata malam kamar barka da shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to in fara da kai malam salu ga wannan abu za iya cewa ta kai ga cewa ko a ce an yi samun baki biyu ɗakin ku kun ce an baiwa gwamna wannan matsayi yayin da kuma aka samu waccan sabon labari daga ita waccan jarida ta premium times cewa labarin ba haka yake ba shin wannan ne ba wannan ne ba ina aka yi wa a ragaya me gaskiyar batu ita duka wannan abin da yake faruwa na farko zan maka gyara ita waccan takarda da makarantar east uh, carolina ta aiko ta hannun ita wannan gidan jarida na premium times tana maganar cewa jami'in ta. ba namu jami'in ba wanda ya fitar da waccan takarda ya aiko shi ne ya kuskure saboda haka dan ba da bayani abin da ya faru shi wancan jami'in wancan makarantar wanda mu a an turo mana sakadda a rubuce daga waccan makaranta kan cewa wannan makaranta ta duba za ta ba mai girma gwamna da tabla umar ganduje wannan matsayi na farfesa aka rubuta a rubuce aka zauna aka duba ta <clears throat> sannan aka ba da sanarwa saboda waccan takarda da muka samu sannan bayan karɓar wannan bayan ba da wannan sanarwa ta karɓa su kuma makarantar da kaina har na yi postin a shafi na twitter a shafinsa na yanar gizo gizo wasu website sun saka hoto da tarihin mai girma gwamna a cikin ɗaya daga cikin wato farfesa sun su da suke da visiting professor saboda ga mu ai ba mu da iko da zamu je shafin su mu ce mu muka yi na biyu babu wata alama da ta nuna cewa mu muka je muka roki wannan abin ko muka nema su ne suka zo suka ɗauko suka bayar kuma daga baya suka zo suka bada wannan sanarwa sannan abin da nake so in dada kiran hankalin mutane a kai shine duk wanda bai ga wannan takarda da suka turo ba kuma sun yi adiresan ɗin ta turo ta ne directly ga mai girma gwamna ita wannan ta biyun da premium times ta saka ya je ya karanta ya gani bayanin da suka yi shi ne mai ya kai baya abin da na ce shi ne kuma abin da ke jikin takardar cewa wannan jami'i fa yayi wannan abu ne zikau ba eh, jami'i nasu dama nake magana zikau ba tare da sahalewar mahukuntan jami'ar ba kana so ka ce masu sauraro abin ba haka yake ba a haka ne mana amma kuskure ne mu na za mu sani abu ya to daga makarantar su kuma ma'aikacin su ne a ga su za a tambaya me ya faru suka yi ban shahari yana jami'in su da wani abu da izinin su ya rubutu a rubuce da izinin su wa ya ba da dama aka je shafin su na yanar gizo gizo aka sa hoton mai girma gwamna aka kuma saka tarihinsa a cikin ɗaya daga cikin visiting professors kuma muka tashi daga Kano muka je America East Carolina University muka je muka saka musu a shafin yanar su ya shafin shafin su na yanar gizo gizo kuma da dakata kai ji hanzarin malam Sanu to kamar yadda ka tambaya malam Sharbadi mu dama da muka ga wannan abu mun yi mamaki gaskiya tunda mun san menene professor duk da ni ba professor ne amma dai na san me professor na sanya ake ba da profeso iya aikin ka ko a gwamnati ko a menene ba ba zai sa a kira ka ce an baka wani profeso ba akwai gwamnoni waɗanda kafin su zo gwamna sun mallaki PhD daktoci ne kuma sun yi kokari tun daga 99 zuwa yau ba mu taɓa ji an ce ga wata jami'a ko a Najeriya ko a wata uwa duniya ta ce wai zo na baka wai profeso saboda aikin kake kuma sannan akwai professors din yanzu wanda suke cikin gwamnati akwai gwamnan borno na yanzu professor ne zulum akwai uh, professor ben ayade akwai mutane da yawa. To ba ganin aikin gwamnan ne sa aka fara ta kansa. Ɗaya mana muka lokacin da muka ji wannan abin muka ce to za a ƙara kwatawa domin dama wannan mutanen gwamnatin sun saba irin wannan shaci faɗin kar ka manta a watan satumba na dubu biyu da sha tara kawai suka je suka kirkiri wani abu wai wata wata cibiya wai african eh, democracy eh, assessment eh, menene network a dakar senegal wai sun ba mu gwamna wai gwamnan da ya fi kowa na kwana ɗari wannan ƙungiyar duk mai jina ko wannan cibiyar duk mai jina yanzu ya gogulin mun bincika babu ita. Mana Salo ka ji fa. Senegal babu ita. haka ake wannan abin in kai mamaki to me za a ce wai saboda aikin wai gwamna wai an bashi wani wai wai visiting professor ka ganin ci gaba ne yanzu aka samu duba da cewa su bangaren gwamnati suna ganin gwamna ya abin ayaba masa ni abin da nake so mutane su gane yau in a ce abin nan na gaske ne ai abin alfaharin mu ne a ce gwamnan mu ya je wani guri duniya ta karrama shi idan da akwai abin karramawar amma mu tsaya muna abu su da na jikin shi suna yin abin da suke ja mishi bakin jini suna yin abu yanzu da wannan abin shi wancan din wanda aka ce ya wai yayi kuskure ana nema a dora mishi laifi din daga can eh, East Carolina ko kuma daga can yadda yake ya tsallake duka jihohin da suke Najeriya alakar su da yan kudu na bangaren Yarbawa na bangaren Yamurai na bangaren South South duk ya tsallake ya taho Kano saboda mu ne muke da fitaccen gwamna ina tabbatar maka sai dai ba za su faɗa ba ne ma ake wannan ban kada ka ba mu ji ga shi malam Salu ka ji abin da kwamar dakata ya ce dole ka ce ba ni ba kai ba wannan har gida aka biyo aka wuta ta to kamar dai da na faɗa shi ne Allah ya sa su makarantar nan su suka rubuta wannan takarda a je a duba ta a gani me suka rubuta a kai kuma muka rubuta muka aika musu sharbadi su suka rubuta ta kuma premium times ce ta saka bulletin na a ce a shafin gwamnati aka saka wannan takarda na ɗaya kenan na biyu duk wanda zai duba tarihin mai girma gwamna da abdullahi umar ganduci a doctor ya shigo gwamnati kuma da a layin gwamnati da a aikin eh, ilimin yake da yanzu ma akwai abin da ya fi farfesa da ya zama masasinsa biyu saboda haka idan ana magana cancanta ko qualification na mutum ya zama farfesa ya ci a ce ya zama saboda haka ni abin da nake so mutane su dinga aiki a kullum da hakari da shi shine ah, irin wa'annan abubuwa dole dama wani zubin a samu tuntube amma kamar yadda na faɗa idan wani yana da wata hujja kowaye shi a kano na maganar cewa wai wannan abun wai na gangan ne ko ba gaskiya ba ne to ya fito da ita abin da muka sani shine an rubutu a rubuce mai girma gwamna ya duba ya sa aka duba ya gani kuma aka zo aka rubuta musu sannan suka saka website sa a website wannan hujjoji nake bayarwa ba ga wani ce kuma na can muka je iskar lana muka na abubuwa ga wancan zargi da shi kuma bai dai cewa kamar abin ya zama jiki lokaci zuwa lokaci a ji gwamnati an ba ta awar kamar misalin da ya bayar na shekarar tara me za ka ce a kai kano kada kano yake ba wani ai mutane da yawa suna nan ana ba su awar suna karba kuma wata yake nan dan hasada da bakin ciki an ba mai girma gwamna awar ya zama a wani abin ce ku ce a ce ma ana kira ana ana ana ana ana saka shi a labarai kai tsaye ana zancen sa yanzu ita wacin ba shi ci gaban da ya samar a jihar Kano bai sa ba shi lambar yabo ba yanzu ita wacce takarda da jami'in nan ta fitar me za ku ce a kanta ita wacce takarda da da burin ta muna nazarin ta ai muna nan muna nazarin ta mu ita wacce jami'a da ta turo ta muna nazarin ta idan muka ga dama za mu iya cewa ba mu yadda ba sai makarantar ta dau ta dau hukunci akan shi wannan jami'in nata da ya saka muna da abubuwa da za mu yi idan muka ga idan muka gama nazarin wannan takarda muka gama shawarar mai zami a kai ai kano aka kunyata ba yayi bin girma gwamna ba saboda aka kuma mun ba abin da za mu saka kano a cikin kunya ba saboda mun samu fito da darajar kano ayyukan da mai girma gwamna ya gashi na kowa yana shaida wai yan wajen gari ne za su fito su yaba mai girma gwamna amma yan kano saboda hasada da bakin ciki wannan zamani ne ne ne maganan hasada honorable eh, sabina ma ta yi ansa ne ne ne magana to jama'a ai za a bani kama so far farfasar bari ya kamata mutanen Kano a koyi daraja eh, da martaba shugabanni idan suna iyakar kokarin su wannan haka haka haka wasu mutanen Kano suka saba yi haka aka yau Audu Bako da yana mulki haka aka yau Abubakar Yimi da yana mulki kowanne sai to eh, kuma da ga da ƙarshe dai inda ke kuso da lokacin nan ya zo ƙarshe cikin da kika kada ya ba ya mutu ba marigayi malam Umar sai tudun wada ina aiki a Allah ya ta masa wannan kan cewa mu Kano haka muka gada sai mutum ya bar aiki a zo ana yabansa amma san da yake kashe kansa yana gina Kano sannan yan kano saboda wasu daga ciki saboda bakin ciki da hasada ba sa kuma da daga cikin dakika kaɗan lokacin namu ya zo karshe. a wani irin maganar dakika kaɗan ta bace yayi maganganu har ina magana yana cewa yana da lokaci magana yake ta hasada magana yake ta cewa ba a gani ai yan kano su suka san me yake musu shi gwamna idan na to ya zo yana fadar wani abu ka san me aka ba da dawan ka san me aka ce aka gaya mushi wanda yake cikin kanan ai shi ya kamata ya yaba ko magana da yake na cewa dan duda ya shigo da PhD shine gwamna na farko da ya shigo da PFT da PFT tsohon gwamnan Borno ai da PFT ya shigo ya gama kuma ya aiki ba wanda ya taɓa yadda ko yana da ba muka iya lokacin namun tilas ya zo sai ana ta daga mana hannu shi ta zo shi ba wa barazana da masar dan duka yana da biyu da hukumar ba ba ki muke mishi ba kuma lokacin namu ya zo karshe tilas za mu daɗe kasancewar lokacin ya kore a madadin nasir salisu zango da kuma abdullahi isa ya suka taimaka wajen ganin kamuku muku wannan tattaunawa malam garba gare ka na to gaishe babban jami'i da shirin mu na mu tattauna wannan wannan makon da shi mun